barkanku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah kowa faɗan bayanin zan yi kaɗan ne kowa ya sani amma haushi don wanda ba ba haushi ba ya san mahaushi a duk inda yake iga ɗan uwansa mahaushi to tamkar uwa irin ba ɗari haka mahaushi ke ɗauka kuma kuma mahausan jihar kano game da tafiya irin ta kwanfasiya to babu izini a duk wani bangaren sana'a babu kuma mahauta injiniya tattara rabi musa kwankwaso ya sani abba kabir yusuf ya sani a kuma amina abdulsalam ya sani su sauran dukkanin yan kuru da maza da wata shugabanni na tafiyar wannan jami'a ta dan npp da kashin jagorancin a kowa ya san mahauta ba wasu ne ba da ba in suka ce eh eh in suka ce a a a a domin da domin ba wasu ne da aka san shi dogaro yake da kansu a wani ina dogaro da kansu da namu abin wani ba saka baya tsoro mahauci baya tsoro wajen karamin ɗan siyasa in ka ga mahauci ya tsoro wajen karamin dan siyasa to bai cika cikakken ko ina ba yana da rauni a wani wuri to saboda haka kuma akwai abubuwa da gwamnati ta yi mana alkawari cikin duk faɗin jihar kanan nan babu ɗanda suka shirya mana cewar babu wani abu da su ba mun zauna da su ba kai ba mun zauna da gwamna mun zauna da da gina mun gina da jami'in sabon fito mun zauna da gwamna a kan alasalamu mun zauna da sauran mutane A wato magabanta wannan tafiya duk da wasu damuwa ta mu faɗa sha Allah da wasu za ta duba saboda haka ku musamman musamman yanzu shi alaji sani ba irin babban abin da yake yi tun kuma shekara da suka wuce wala ba wanda ba a sani ba mutane ne yan bakwasiya mutane ne masu wani sanin za a ta kula da kake ciki ne kake yi ne kake yi sai lokaci ɗaya daga an kira ka an ba. so da ta tafiya nan da alaisa yake yi a wannan wuri ba abin da ba ba Allah ya saka masa alheri kowa da kuke goruwa da bayansa Allah ya saka masa alheri bayan idan mun gama nan mun gama magana za mu je dan duk ba mana abubuwa mu gani mu saurari dan koke koke mu rubuta mu dauka girma ji haka zaka insha Allah rabbi akwai abubuwa a ƙasa sosai kamar misali wancan kawai mutum da in jagora injiniya da turanin sabon kaso ya yi na empowerment wanda ake yi mahauta to yanzu ma za a nuna shi ya Allah a wannan tafiya ta sai an nuna shi a farko wancan kala kuma kuma saba akwai wata ɗaga dubu ashirin ashirin da wani ɗan abubuwan na gina shi akwai kuma babura da aka bayar to wancan tsakanin da aka an samu matsala a wajen shugabancin mahauta domin mai domin ba ba da da'awun ya wadata ko kanta daga to ba da fi shi zuwa takwas cikin birnin suna fara akwai babura guda ɗari da injina da sassa da faɗi a lokacin kowane babur da ana sai da shi naira dubu ɗari shida da wani abu amma injina da sassa samun da sai kowane mahauci aka ba shi wannan babur akwai da zai kawo dubu ɗari da dubu da ashirin wancan da zuwa ya rike kuma yadda mara yake da can da kuɗa a kawo sai aka ba da babur da can da yi a kawo da rika sai da aka ba da rika an je mata yana ɗari biyu da zai zama da ɗari biyu ko ɗari hudu kullum tana ajiyewa saboda haka a da ƙarshe ma kyauta ya bayan sannan bayan bayan ba gwamnati Allah ya sa waɗannan azaliman suka zo suka ce sai an biya su wallahi wallahi ana da cikin wanda aka hugo aka ce akwai yaron da aka kama a bakin bakin sai aka yi aka bakin bakin shi aka kawo wannan ni na ce da na je na buga wani waya ake to sun ne na ta zo ko kuma so ka ba ne ba waya kan kyauta ba kan ba kowa ko su su ko haka na faɗa a wani yasa ni na je da kai na ba wani a lokacin wani yaro ɗan yaka to so haka wannan babura guda ɗari aka bayar sai aka tsoke a da ruwa gama ba su fita ba da an wata shi kowace ruwa gama ba kuna nan guda da ni a ce kowace ruwa gama ta samu mutum biyu biyu zama a wani sai Allah ba a yi ba to shi sai Allah ita in ba in Allah ya so ya abin da mahauta suka samu na ko'ina kuma ko'ina na samu in kowace lokacin akwai tsarin da muka yi cikin zuwan a sani a wani zuwa da tsaro eh, shi ne jagoro a wannan wuri sannan duk abin da za mu yi da shi muke yi da shi ake komai kuma kowane tsari Allah ya sa ya zo shi za a nema a nan shi zai ga duka abin da ake ci. Muna yin bikin

ya kira ni mu kai mu zauna da kuma kira na dawo kuma ci gaba da kuma da sai da masarauki na yake cewa wai mai da girma ba gwamnan yake fara maka a lokacin ba ke zama gwamnan nake cewa da su wallahi tabbaya ta yake matsala mahaifata ifada tambaye da faɗa ba tambaye da faɗa ne bangaren eh, kaza bangaren kaza bangaren kaza bangaren to sai so haka har yanzu kuma akan wannan alƙawari ba zai fasa ba ba zai fasa ba abin da ya mutu alƙawari shi in sha Allah ya fi an aiwatar da shi ko ba wannan ko wani abu in sha Allah ya rubuta matsaloli na dukkanin ma'aikatan na jihar Kano za mu bi ko ta dubawa mu ga yake damun mutanen mu yake damun mu mu kai a rubuta a nan kuma mu ga ɗauka mu ga wata sannan kuma aka zo aka sake yin kalli wato aka zo aka mana SSA na mahautar jihar Kano wanda yake shi ne a ita lura da gabatar harkar ana so a tsame hannun wasu waɗanda ba mahauta ba a harkar mu a sai kuma ko me ya yi shafa ko me ya yi shafa kuma ko shi samu ga shugabanci na mura kasa kana da mu akwai kano ta kudu wanda alhaji dan nani rini kuma da yake shugabanci abokan su tsakiya wanda a alhaji ahmadu na alibe zawa yake shugabanci akwai kano sanar arewa wanda alhama a ramar wanda ke shugabanci sannan sun kuma ne ne ke shugabanci na wannan ɗan suka kuma da ake mana shi kuma shi ne waɗanda wanda ma kun abin da ya taso na mahautar mu da shi da da kuma kasuwannin abin da ya samu mahauta don kasuwannin su da harkar sai So a na haka zo da shi ne kyau wanda ya sha Allah wa su wani mahaucin da yake harkar fawa a gwamnati aka ba da qurani sai ya wata ta ɓangaren jari ne ta ɓangaren jaran mahauci ne ta ɓangaren abin da sauransu sun sha Allah wa rabi kamar a ce shi a mana lokacin mu wurin su za a je za mu zo mu shi a mana lokacin mu to wannan wuri sai da ya shafi lokacin da ba su wajen ƙwaƙwalwar su ne ga ta inda Allah ya a lafiya Allah ya kuma ina daɗa yi wa mutane godiya godiya yadda wato aka tsaro aka tabbatar da cewa a nan A wani da muka je da kawo mai girma gwamna mun tafi ya ya an nuna ta an nuna ta ya Allah sun kusa mana sun samu a wasu ba gaba da kwanci babu ba isasshen kwanci babu nutsuwa ba a wani duk da muke sai da rama guda ya guda ya ina sai da salama da mata ba rama da ta shi da suna ke kawai amma ubangiji Allah ya kawo da shi Allah ya wuce cewa Allah ya ce sun yi nutsuwa da ta yi da su ɗaɗi yi in ba sa ba a ba experience you are going to, experience the social media, experience the island, experience, experience. Provision is going to be important. So you should do it alone. One way from the other. Human is trying to use the government. Trying to use the government. Trying to use the human. The woman, the woman. One woman is so ba. Ya kamar. Bakin wani aiki. alkhairi ne alkhairi ya kuma ya kara ya ya mana san manzon Allah Allah ya tabbata Allah ya tabbata suna wasu inda yake